Bismillahirrahmanirrahim. Ah, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na musan sirrin Alƙur'ani. Ah, wanda yau in Allah ya yarda za mu yi magana a kan wata gaba gajeriya duk ala ƙauli Ibrahim alaihi salatu wassalam. Annabi Ibrahim Allah ya yi magana a kansa cewa wa iz qala إبراهيم ربي رب اجعل هذا baladan amina sannan aka sake faɗa a wata sura wa izkola ibrahimu rabbi ja'al هذا البلد آمنا هذا في سورة البقر وذاك في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب جعل رب جعل هذا بلدا نكرة هذا بلدا نكرة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا المعرفة mai maganan guda ɗaya ne duka annabi Ibrahim ne ya aka yi nan na kira wannan ma'arifa na kira ta yana nuna abun kaman ba a san da shi ba ya yake ana neman sama wannan sananne ne dalili shine lokacin da annabi Ibrahim ya faɗi wannan magana wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ba makkan yanzu ne yake roƙon Allah garin ya samu bashi shi sa ya zama mai nakira amma nan wa Ibrahimu qala rabbi ja'al hadha amina Allah ya karɓi wannan addu'a ta farko makkan ta samu har ya ajiye iyalansa yanzu an samu gari sai ce wa Ibrahimu qala ibrahim rabbi ja'al hadha al ya Allah ka sanya wannan gari da ka tabbatar da shi da na roƙe shi a nan ya zama amina ya jali zalika huna nakira wa hunaka ma'arifa wa kullu hadha min asraril qur'anil karim wallahu ta'ala a'lam